This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalal da kuma niya. ko kuma a kama mu ta yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Kabara tare da Bello galadin muka sake dawowa a wannan dare tare da fatan kun wuni lafiya. Shin me gwamnan Adamawa mai jiran gado yake cewa ne tare da 'yar takarar gwamnan jihar Taraba ita ma? Eh, shi mulki Allah yake bayarwa kuma ina so yi wa mutanen Adamawa godiya da wanda suka zabe ni da ma har wanda ba zabe ni ba domin yau ni ne shugaba wannan nasara da Allah ya ba mu Allah da ya bamu yana zai kwato matsayin mu da hannun addalumai kashin hankali ba faɗa. ita kuma gwamnatin jihar Rivers ta kafa kwamitin binciken kashe-kashen siyasar da aka yi kashe-kashen da aka yi ai ba a magananta mutum ya fito ya ce ba ai kashe-kashe ba ba ai menene ba wannan zancen ma ba ta taso ba amma an kokora mutane an mamare mutane saboda kawai za su zaba wani abin da suka gan cewa ya dace musu To haka kuma a cikin shirin zamu ji shin me ya jawo kin jinin baki a kasar Afirka ta Kudu har ma da wasu da za ku je amma akwai waya in ba ku manta ba wadda za ku bugo ku faɗa mana ra'ayoyinku a yau Juma'a amma duk sai bayan an sha labaran duniya. masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammaci yau ga cikakkun labaran duniya. Babban bankin duniya fa ya yi tanadin karin dala miliyan 650 domin taimakawa kasashen Gini, Liberia da Saliyo su farfado daga annobar Ebola. kafin farkewa wannan mugun cuta dai waɗannan kasashe na daga cikin ƙasashen da suka fi bunƙasa tattalin arziki a nahiyar afirka amma annobar ebola ta sa an rufe kasuwanni kuma an dakatar da cinikayya sannan an tursasa makarantu da masana'antu rufewa to waɗannan matakai dai fa sun kawo tsaiko ga ci gaban ƙasashen domin bunƙasa harkokin kiwon lafiya da kayayyakin more rayuwa da kuma ilimi da ma sauran buƙatu domin yaƙar zazzabin ebola da farfaɗo tattalin arziki jama'a juma'ar nan fa a wannan birnin washington uh, shugaban babban bankin duniya jim yong kim ya ce wannan karin kuɗaɗe da aka yi tanadi fa za a kara ne a kan sama dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida a kan kuɗaɗen da ake amfani da su yanzu haka domin taimakawa waɗannan ƙasashe da ke yammacin afirka kim ya kara da cewa barin mutum ɗaya tak da wannan cuta ta ebola kalubale ne ga waɗannan ƙasashe da ma duniya baki ɗaya To har yanzu fa ana ci gaba da kirga ƙuri'u a ƙasar Sudan kwanaki hudu kenan da jefa ƙuri'un babban zaben ƙasar da aka gudanar a wannan mako. Sai dai jama'a da yawa ba su fito ba sun yi zaben musamman biyo bayan ƙauracewa daga zaben da masu hamayya suka yi. Duk da cewa ba a yi tsammanin jin sakamakon zaben ba sai nan da 'yan makonni masu zuwa ana kyautata san shugaba mai ci Umar Albashir shine tare da jam'iyyarsa ta National Congress Party za su lashe wannan zaɓe. Babban ta Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki ya kira a tsagaita wuta nan take a kasar yemen inda gamayyar sojoji da kasar saudiya ke jagoranta suke ci gaba da kai har-haren sama akan 'yan tawaye masu alaka da ka shi'a a wani jawabi da ya yi alhamis ɗin nan a nan birnin washington dc mr ban ya yi gargadi akan cewa kasar yemen fana ci da wuta kuma babu wata maslaha sai dai duka bangarorin guda biyu su dakatar da hamayya domin hawa teburin shawarwari Uh, shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi watsi da sababbin kazafe-kazafen da aka yi masa na zargin cewa yana amfani da wasu makamai masu guba a cikin su har da makamin nan na chlorine a kan fararen hula da wasu jama'ar uh, na yakin basasar suka bayyana cewa ana yi ana fama da shi a kasar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce a wannan mako ta bayyana cewa da shaidun gani da ido sun tabbatar cewa gwamnatin Siriya ta yi amfani da makamai masu guba a wasu hare-haren bomb da ta kai a lardin idlib a watan da ya gabata labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kasar rasha fa ta yi gargadin cewa kasancewar sojojin kasashen ketare zai iya kawo matsala a halin da ake ciki yanzu haka a can ukraine hakan na faruwa ne biyo bayan isar dakarun tsaron amurka kasar ta ukraine domin horas da sojojin wannan kasa wani mai magana da yawon shugaba vladimir putin mai suna dmitry peskov ya gaya wa manema labarai juma'a cewa masu horo da kasashe wanda ba rasha ba kuma ba ukraine za su iya kawo tsaiko ga halin zaman lafiya a gabashin ukraine inda dakarun kasar ke ci gaba da fafatawa da 'yan aware masu goyon bayan rasha To a ƙarshe wata kotu a ƙasar China ta yanke hukuncin ɗaure wata 'yar jarida na tsawon shekaru bakwai a gidan yari saboda kama ta da kwarmata bayanan jam'iyyar gurguzu a wani shafin yanar gizo a cewar lauyanta yau Juma'a. Gao Yu mai shekaru 71 wadda aka yi wa shari'a a bayan fage a can birnin Beijing a wannan watan a watan Nuwamba an same ta da laifuffukan bayyana bayanan sirri ga wasu da ke ƙasashen ƙetare amma ta ƙaryata waɗannan zarge-zarge. Ana zargin zarginta ne da zakulu wata takarda mai gargadi a kan bunƙasar demokuraɗiyya irin ta yammacin duniya da 'yancin bil'adama da ma 'yancin faɗar albarkacin baki jam'iyyar communist dai tana ganin waɗannan batutuwa kalubale ne ga shugabancinta lauyoyin ita gawo lauyoyin gawo ɗin sun nuna alamar cewa za su ɗaukaka ƙara nan gaba. To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Taraba an ba wa gwamna mai jiran gado takardar shaidar cin zaben da ya yi na takarar gwamnan jihar inda kuma a Taraba ake kira a soke zaben wato ya takarar gwamna ya mace nan da ake maganar ta na son a sake shi zaben to ta yi kira ga a soke shi. Ibrahim Abdulaziz gare ka. I once more congratulate the people of Adamawa State for the peaceful manner they conducted themselves. Babban kwamishinan hukumar zabe INEC kenan mai kula da jihohin Adamawa Taraba da kuma jihar Gombe, Dr. Nuhu Yakubu, yayin da yake mika shaidar lashe zaɓe ga waɗanda aka zaɓa a jihar Adamawa waɗanda suka da gwamna mai jiran gado Sinato Bindo Umaru Jibrila da na 'yan majalisar dattawa uku da kuma na wakilai takwas. Jami'ar adawa ta APC ce da ta lashe zaɓen gwamnan jihar Adamawa da kuma kujerun majalisar dattawa uku kana kuma ta samu kujeru shida cikin takwas na majalisar wakilai inda ta bar wa jam'iyyar SDP da PDP da ke mulkin jihar kujeru biyu su raba. to koya gwamna mai jiran gado sanato bindo jibrila ke ji da wannan takardar shaidar lashe zabe da hukumar zabe ta basu to wallahi na gode wa ubangijin allah domin shi lamarin eh, shi mulki allah yake bayarwa kuma ina so yi wa mutanen adamawa godiya da wanda suka zabe ni da ma har wanda ba zabe ni ba domin yau ni ne shugaba kuma da yardan Allah duk abin da hakkin mutane Adamawa za mu ba su ba ruwanmu da addini ba ruwanmu da wani kabilanci duka mu mutane ɗaya ne ka fito daga yankin da kwanan na kwato daga hannun mayakan Boko Haram ya kaji ko me zaka yi yankin naka warai da gaske gwamnati Adama bata da kuɗin da za ta iya taimakawa waye na wajajen amma da yardan Allah tunda muna da shugaba mutumin na APC na shine Janar Muhammadu Buhari za mu roƙe shi kuma da yardan Allah zai aga mana da za mu kyautata mutanen mu to sai dai kuma yayin yayin a jihar adama 'ya'yan jam'iyyar apc ke murna a taraba ko 'yan takarar gwamna na jam'iyyar apc ce sinita aisha jumai alhassan ke zayawa abuja inda mata ke neman da a soke zaben wasu kananan hukumomin jihar da ake takaddama a kansu ba wai kawai na wasu mazabu ba na zo na fara jam'iyyar mu apc a national wanda suka faru da wa inec suka ce ko a soke sauran wuraren da aka yi masu mafi a zaben ko kuma a soke duka zaben a sake yanzu ina jira inec ta yi wa jam'iyyar mu ansa sannan jam'iyyar mu za ta ɗau matsaya to ni ba zan iya gaya maka ba za mu shiga zaɓe ko ba za mu shiga ba dai idan ai ta ba da eh, amsa eh, eh, wa jam'iyyar mu sannan jam'iyyar mu za ta ɗauki matsaya. To a nan wani kira za ki wa dimi magoya bayan ki a jihar Taraba? Ina kiran su da su ƙara hakuri wannan nasara da Allah ya bamu allah da ya bamu yana zai ɓato mana mu da hannun azzalumai kashin hankali ba faɗa. su kuma yi kamar 'yar takarar apc shi ma dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp a jihar taraban chief davis abokinta da ake wa lakabi da dsk ya yi irin wannan kiran na a soke zaben a taraba ba yi zabe ba an kawo sojoji su zo sun ruta eh, results an ja announcing mu muna son annex su su su eh, su cancelin zabe din duka a entire state a taraba duka zabubukan daga house a zuwa governorship a kawo mutane su masu nuna gaskiya a kawo su so su mana zabe a taraba kuma ina kiran su masu supporters na cewa yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan dambarwa na jihar taraba yayin da nata bangaren kuwa hukumar zabe aine ma ta sa ranar 25 ga wannan wata domin sake zabe a wasu mazabun kananan hukumomin jihar da ake takaddama a kansu ibrahim abdul aziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya To kamar yadda muka ce gwamnatin jihar Rivers ta kafa kwamitin binciken kashe-kashen da aka yi na siyasa a wannan zaben baya-bayan nan da ya wuce ga Lamido Abubakar Sokoto da rahoto. To da fatan za a mana afuwa da tangar da aka samu. To yanzu kuma bari mu je ga rahoto na gaba wanda za mu ji cewa shin me ke faruwa ne a Afirka ta kudu me kuma ya kawo kin jinin baki da ake. Na tattauna da wani masanin harkokin hulɗa ƙasashen duniya da kuma malinta da yake a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna inda shi Isiyaku Alhassan ya bayyana mana shin yaya wannan abu yake faruwa ne. wallahi mala usman wannan al'amari wani abu ne mai tada hankali wato kwanaki na hira da wata kafar yada labarai a lokacin ban ga wani bidiyo da na zo na gani da baya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ya zama dabbanci wannan irin al'amari ya zama masifa ga afirka a ce an kama mutane mutum dan adam dan uwanka Jinsin ka wanda ke da bakar fata irin taka a ɗaɗɗaure su da igiya ana zuba musu fetur suna tsalle suna iya ihu ana kokarin sa wuta suna kubcewa. Eh to suna zargin cewa baki sun zo sun cika musu ƙasa sun kwakwace ayyukan yi da sana'o'in da suka saba yi ba sa jin daɗin haka sun ce shine hujjarsu. To wannan wata musifa ce dai ta kamar yadda na ce ta faɗa ma Afirka. Saboda abin da aka sani a hulɗa na ƙasa da ƙasa a duniya da baki ɗaya duk ƙasar da bata ta baki ba ci gaba. duk ƙasar da ka je a duniya ko da a cikin ka idan ka lura harkar kasuwanci za ka ga garuruwan da suke karɓar baƙi sun fi bunƙasa shi yasa da an yi maganan kasuwanci a najeriya dole a kira lagos dole a kira kano ba don komai ba saboda waɗannan wurare ne waɗanda suka zama matattara ta baƙi daga ko ina kake a faɗin najeriya za ka iya zuwa ka zauna kai kasuwanci to hakan nan in ka kalli manyan ƙasashen duniya duk da halin da ake ciki yanzu ita kanta amerika suwa suka gina amerika ba ainihin waɗancan turawa da ake kira 'yan amerika ba ne shi yasa amerika ta zan tana da bunƙasa a duniya saboda za ka ga sun ce ga ɗan afirka ɗan amerika ga ɗan asia ɗan amerika ga balarabe ɗan amerika ga chinese ɗan kowa ya zo zai iya ma canza nationality ɗin shekaru ya zama ɗan amerika gaba gida saboda haka abin da muka sani a tattalin arziki na duniya shine ƙasashe suna maraba da wasu da za su shigo su zo da wani wani wani ilmi nasu ko na kasuwanci ko na kere-kere ko na wani abu domin bunƙasa da ci gaban tattalin arziki idan ma mutanen south africa suna ganin su ba su murna da bakin da suka zo akwai hanya sahihiya da ta kamata su nuna wa gwamnatinsu ba su yarda da yan uwansu yan afirka da suke shigowa suna kasuwanci ba sai a ɗauki wani mataki da za a mai da su ya zama an yi wani abu na diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa amma ka bi mutum kana sa mashi fetur kana sa mashi wuta ba don ya cutar da kai maka wani abu ba a don kana zargin kasuwancin da ya kamata kai ka rika yi kai baka yi ba shine yake yi kawai shine dalili ai wannan musifa ta kai musifa eh an ce daga karshe wasu suna zargin cewa su kansu yan Afirka da wasu yan Najeriya suna ta tururuwa koyaushe in ka je ofishin jakadancin Afirka ta Kudu suna son su je Afirka ta Kudu shin an ce wasu suna jan wannan matsala da kansu suna kai musu matsaloli eh, halin da aka shiga a Najeriya da wasu ƙasashe na Afirka na talauci ya tilasta wa mutane barin ƙasashensu domin su tafi wasu ƙasashen da suke ganin akwai daidaiton al'amura akwai tsaro akwai harka ta kasuwanci za ka iya zuwa ka yi sana'a ka samu riba. Hmm. So babu mamaki idan an ce mutanen Afirka da na Najeriya da sauran ƙasashen Afirka suna tururuwa zuwa Afirka ta kudu. Amma dai abin fahimta a nan shine akwai tsari na yanayin zamantakewar ƙasa da ƙasa. Akwai yanayin yadda kowace ƙasa take karɓar baƙi akwai hanyoyin da take bi ta korar bakin da ba ta so to duk abin da ɗan adam zai ya kamata ya yi bisa shari'a bisa kasancewa shi mutum ne ya nuna wannan mutuntaka amma in kana zargin wani ya maka wani abu ba wai ya danne maka kasuwanci ba kai ko fashi mutum ya baro ƙasar shi ya zo ƙasar ka yana fashi da makami ai doka bata baka damar ka kama shi ka ɗaure ka zuba mai fetur ka sa mai wuta ba mm. don haka duk abin da ya kamata a yin nan ya kamata ya zama ana yin shi cikin doka da oda eh menene abin yi yanzu yanzu dai abu na farko shine Najeriya ta shiga sahun sauran kasashen afirka da suke kwaso 'ya'yansu su baro south africa tukunna sannan a zauna a kalli abin ta hanya ta shari'a a ga yadda za a yi da shugabannin south africa shin wani kokari suka yi na magance wannan masifa da ta auka ma afirka gabaki daya idan an same su da rashin yin abin da ya dace don kare rayuka da dukiyar al'umma ta afirka to ya kamata lallai kasashen duniya su ɗauki matakai akan gwamnatin south south africa ina Kenya, ina Morocco, ina Egypt, ina Tunisia. So, welcome to Abuja. kar da manta labarai da rahotannin suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za ku bugo mana wayoyi inda za mu buɗe layukan layinmu na waya za ku bayyana mana dukkanin ra'ayoyinku a yau juma'a kamar yadda aka saba lambar da za ku bugo mana ita ce a saka alamar tarawa wato plus sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da wannan za a same mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. yanzu mun sami kira daga nasarawa bari mu je uh, assalamu alaikum hello to mun rasa nasarawa uh, kada manta yau juma'a za a buga mana waya a faɗa mana dukkanin ra'ayoyi musamman akan abubuwan da kila suka faru akan dan makon nan da ya gabata hello hello potoskum ne hello mun samu kira daga potoskum yawa potoskum ina gajiya to lafiya lau da muke magana Ina magana da ne. To Husaini eh, a yau juma. Eh, ra'ayina da ina tsaya bantuwa da Muhammadu Buhari murna da kwana masa addu'a Allah ya sa lafiya. To amin. Mun gode. kuma ina mm. tsaya ina a talakawa mu hakuri kada ya shekara hudun nan da zai yi kamar zai gabatar mana da zai zama cikin hankali. Mm. to muna muna godiya eh, dan mutan fitaskun ah, sai kuma mu tafi hello abubuwan da kuke yadawa dawa muke magana farko kuma muna jin dadin eh ka rage rediyon ka dawa muke magana saboda haka Allah ya ko Allah ya ga na'am dawa muke magana to rediyon ka ta hana aji ka kenan ah, hello ta kar dai a manta kamar da muka ce muna magana akan kowa zai kira ya faɗa mana ra'ayinsu akan lambar mu ta ah, plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida ga kira daga kamaru salamu alaikum to kamaru ma <laughs> mun rasa shi na gade layin yakan yana dan tutsu ne yau hello hello hello to wannan ma ina ga to mun rasa shi kar manta muna magana akan cewa za a iya buga a faɗa mana ra'ayoyi a yau juma'a kamar yadda aka saba wanda kuma abubuwa da yawa sun fafari na san mutane suna nan da su a rai wanda za su iya faɗan abubuwan da suka tsaya musu a rai din nan ba mu kar manta ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar to ga ga jigawa mun samu salamu alaikum alaikum salam. To wane ne daga Jigawa? Sani Sidi ne daga Adeja Jigawa State. To malam waka ce? Eh ni ina na yi dade wata da ni na so in bugo wallahi Allah zai sa na saka dace a sai yau. To alhamdulillah yanzu ka samu kace mai sunanka? Abin da yasa a yake kira da talakawa mu Najeriya. Bolol okay. Eh wannan sabon gaba ya da Allah mu tahi da zuwa eh. mu bar saboda abubuwan da eh. yawa. To Assalamu alaikum. To, alaikum assalam. Gololo. Hello? Hello? To, mun rasa gololo ya bugu shi ma mun rasa shi. Uh, to muna nan dai muna sauraron kiran naku wanda kuma a uh, shirin muke mu ji dukkanin ra'ayoyinku na yau a uh, yau juma'a in ba a manta ba yadda aka saba shi ne akan bude abin magana kowa ya kira ya faɗi abin da yake ransa na ra'ayoyi musamman akan abin da suka shafi labarai da al'amuran yau da kullum hello hello to wannan ma dai kan ga dukkan alamu an rasa shi hello to akwai abuwa da yawa da suka faru a wannan makon kamar musamman ma a cikin mu za mu ji cewa akwai matsalar da ta faru a taraba maganar cewa za a sake zaɓe takara ta fito tana maganar cewa a sake zaben a soke wanda aka yi kenan wasu kuma an fara ba su takardunsu na shaidar cewa sun lashe zaɓe haka kuma muka tsallaka za mu ji a can kamar afirka ta kudu shi kuma ana ta rikici tsakanin baƙi da 'yan gari a uh, haka zalika akwai abubuwa da yawa da na san za ku iya su ku tattauna da su uh, yanzu muna da yobe a ƙasa hello yobe Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam daga jihar Yobe kai magana. Yawwa, suna na abubuwan zam. mun na ungiyar zaɓe kanka na karamar hukumar da Maturu zai ce. To, buba muna jin ka menene ra'ayinka yau? Alhamdulillah, ra'ayina ni godiya ce ga yan uwana matasan Najeriya. Mm. Bisa biyayya da suka yi da kuma jin maganar magabatanmu. Mm. Ina mika musu saƙon gaisuwa ta kwarai da gaske dangane da zaben da aka yi matasanmu na najeriya sun ji kiraye-kirayen shugabanninmu kuma alhamdulillahi sun ji maganar magabatanmu muna hmm. fatar in allah kai mu wani zaɓe mai zuwa yadda muka fito muka yi biyayya a zaɓe aka yi lafiya aka gama lafiya muna fatan allah kai mu wata tenuwa mu sake fitowa mu ba da gudunmawar mu kuma ina mika sakon gaisuwa ta ga shugabanmu gwamnan jihar yobe da alhaji ibrahim Tawa mun gode kwarai ah, ga Legas kuma mun samu Legas da da muke magana hello sani dan kana to sani lagos na gajiya dan kana ko Ba gajiya to eh, to menene ra'ayinka yau Ah, Usman Kabara ne. Ina bukatar duka 'yan na 'yan Najeriya hmm. mu dage mu yi wa Buhari addu'a da wannan mulki da ya baki. Eh, to muna godiya sosai da ra'ayinka. Yawwa, sannan kuma mu ma jama'a gaba ɗaya mu yi ƙoƙari mu canza halayenmu. eh to muna godiya to bari mu tafi bauchi Allah ya sa mu dace amin amin mun gode ga kira daga bauchi hello salamu alaikum Amu alaikum salam. To Hashimu Ibrahim. To Hashimu Ibrahim ya bauchi. Ibrahim wanda ka wanda ka fara da Koroko. To muna sauraron ka Hafiz. shi shine ya kamata wannan mata take ta tarbar ta takarar gwamnati a taimaka mata da ita ce mata kilo wanda zan daga hmm. dara da ita da tashi Eh to muna godiya sosai. Kuma za ta shiga tarihi in har an da gaske ne an ci ta kamata a tabbatar cewa an yi zaɓe na an yi inganci. Eh to mun gode da ra'ayinka sosai. Ah, sai ko mu tafi Taraba jihar da ka ga magana akan ita matar to ga wani daga jihar ta. assalamu alaikum Taraba. assalamu alaikum salam. To da muke magana. Kana magana da Muhammad Yusuf Ibrahim. To Muhammad Yusuf Ibrahim muna jinka. Eh da karamar hukumar Gafa. To menene ra'ayinka a yau Juma'a daga Taraba? Eh ra'ayinka muke ji, muna jin ka. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ina sauraron ka. Salamu alaikum. To ina ga wannan da baya jin mu, bari mu tafi Jos kwata ta yamma da Bauchi Jos daga waye muke mai samun waya? Eh Mustapha ne daga dadin Jos. To Mustapha menene ra'ayinka a yau dinnan Juma'a? Eh ni ra'ayi na shi ne ita wannan mata wanda take neman gwamna na taraba ubangijin allah ya bata allah ya sa kuma ta ci gaba mm. to muna godiya sosai da ra'ayinka to ra'ayi na kenan to muna godiya eh to to shikenan mun gode sosai daga Jos to dukkan waɗanda suka kira mu da wanda ma suke ta lalube ba su samu ba sai mu ce wani lokaci a sake gwadawa da fatan mu zama lafiya yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar haramtattun hanyoyin da ake samar da kayayyakin abinci na ruwa na yin barazana ga harkar su da isasshen abinci da tattalin arziki kai har ma da lafiyar jama'a a duniya batutuwan da ke tattare da wannan matsala ta fuskar kudade na da yawa domin ana asarar biliyoyin daloli a kowace shekara ta haramtaccen hanyar da ba a bayyanawa da kuma rashin sa ido a kan harkar su kifi da sauran kayayyakin abinci na ruwa na dauke da sinadarai masu gina jiki da mutane biliyan uku ke amfani da su a duk faɗin duniya sannan miliyoyin mutane sun dogara a kan yin amfani da kifi da kuma yin nomansa haramtacciyar hanyar yin su da rashin saka ido daga hukumomi matsala ce da ta'addabi duniya baki ɗaya hakan na faruwa ne idan mutane suka karya doka ko kuma suka ƙi bayyana asalin abin da suka kama ko kuma suka yi biris da dokokin da suka nuna buƙatar killata halittun ruwa tare da raba albarkatun da ke ciki ta hanyoyin da suka dace a matsayinta na kasancewa ƙasa ta biyu a duk faɗin duniya da ke da babbar kasuwar kayayyakin abinci na ruwa amurka na da rawar da za ta taka wajen ganin an tallafa wa fannin yin su ta hanyar da za ta ɗore hakan ya sa kwamitin nan na musamman da shugaban amurka barack obama ya kafa ya gindaya wasu matakai domin yaƙi da masu yin su ta haramtacciyar hanya da masu yin badakala a harkar waɗannan matakai an shata su ne tare da haɗin kan abokanan hulɗa tsakanin gwamnatin amurka da masu ruwa da tsaki a harkar da ƙawayen amurka na ƙasashen waje domin a ƙarfafa aiwatarwa tare da bunƙasa hanyoyin watsa bayanai ta hanyoyin da suka dace daga cikin matakan da ta ɗauka da ke da muhimmanci amurka ta ce daga yanzu duk kayayyakin abinci na ruwa da za a sayar a ƙasar sai an tabbatar da abin da kayayyakin suka kunsa da inda aka samar da su hakan zai bada tabbacin inda asalin kayan ya fito Shirin har ila yau na kira ga gwamnatoci a matakan ƙasa da ƙasa domin a ɗauki sabbin matakai. Hakan kuma zai fara ne da shiga Amurka cikin shirin nan na ƙasashen da ke da tashoshin ruwa. Wannan yarjejeniya za ta taimaka wajen hana kifayen da aka kama ta haramtacciyar hanya shiga kasuwar duniya. Amurka za ta nemi haɗin kan ƙarin ƙasashe goma sha hudu domin su shiga wannan yarjejeniya. sannan za ta yi aiki da abokanan tafiyarta da sauran ƙasashen duniya. daga samar da abinci da samar da kuɗaɗe zuwa hanyoyin kare albarkatun ruwa kamar kifi da ba za a iya biris da su ba ƙasar amurka a shirye take da bunƙasa hanyoyin killace kifaye da kare teku da kuma kare albarkatun ruwa domin al'ummomin da ke tafi wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar to yanzu kuma sai mu je ga bello don jin labarai a takaice. jama'a babban bankin duniya fatan don karin dala miliyan 650 domin taimakawa kasashen gini liberia da saliyo su farfado daga annobar ebola kafin barkewa wannan muguwar cuta da waɗannan kasashe na daga cikin kasashen da suka fi bunƙasa tattalin arziki a nahiyar afirka amma annobar ebola ta sa an rufe kasuwanni kuma an dakatar da cinikayya sannan ma an tursasa makarantu da masana'antu rufewa ana kuma ci gaba da ƙirga kuri'u a can kasar sudan na babban zaɓe da aka yi kwanaki hudu kenan da jefa ƙuri'a a babban zaɓen ƙasar wanda aka gudanar a wannan mako sai dai jama'a da yawa ba su fito yin zaɓe ba musamman ma biyo bayan kauracewa zaɓen da masu hamayya suka yi shi ko babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira a tsagaita wuta nan take a ƙasar yemen inda game sojoji da ƙasar saudi ke jagoranta suke ci gaba da kai har-haren sama akan 'yan tawaye masu alaka da ɗari kashiya. shugaban siriya fa bashar al-assad ya yi watsi da sabbin kazafce-kazafce da ke zargin shi da amfani da makamai masu guba a cikin sahar da iska chlorine kan faran hula a ƙarshe ƙasar rasha fa ta yi gargaɗin cewa kasancewar sojojin ƙasashen ketare zai iya kawo matsala a halin da ake ciki yanzu a can ukraine a faɗan da ake da yan aware masu goyon bayan rasha To muna godiya Bello a nan shirin ya kammala na dare sai kuma gobe da safen Allah ya kai mu za ku sake jin mu. A yanzu a madadin shi Bello Galadanci da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Suleiman Tarawali. Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ya tabbatar mana da alherinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.